a ina gaya wa ko wannan mutumin ga wani wanda kawai wanda kawai tsautsayi Allah ni kai da abin da ban ke so ba ai ni da kanan ma na ibawa ne ina hukunta sa kake ke kalle mu kudin da mu an shi kudin hakkin mu ne da ko ba ka bai su jira mu to wasa to su jira ku to dan na ji bude ko ba ki suke da auna ne baba birni da karkara ashe kuna nan siyasar mu ba dole sai da ku saboda ku ka iya sara suka ku ka iya cin mutunci ba ku kuma tsohuwa tana tafiya ku cire mata kafa ko ta yaya kawai ya zama mutunci kafin dai in fara komai ku sa sunan Allah a farko shine kuma da a qul billahi minash shaitanir rajim fatiha kike ne ko kike ne ina kalkausa a tayyatul daidai ko da da kai ba ma ne to abinda nake so da ku ranar zabe na san ka kai musa ba ka daga kafa gurin sara suka can mutuncin mutane ka iya kai kuma ta inda kake burge ne hmm. inda ka zare sai ka buga ba ka daga kafa dan haka a wannan zaben hmm. muna so a isa ta akwati a kashe mutane nawa kaga na saka kashe ma jiya su na kashe to bi nake so kawai a kara su cikin goma an idan ba a yi haka ba ba yanda za a samu yan kokulu su gaskiya ne ga mutumin na ya dai ni fa mutan lasilan mutan lasilan gado shi yasa ban dauko ka a bashi ina na san kai ma ba ka da mutunci godiya ne godiya ne godiya ne a dan wani yadda ka san kai akai yi kamar a kara kawai dai kasin bace ta ya nan kun zama da wasu kananan yara ayi yalla bai yi eh, wa excellence ne kama ka gayya in ya raba wiwi ne ne dan shi ka ga su ne ka ga ne ma'aikata ba tunanin za su aikata ba yan k'a wallahi shi yasa kake gane kana na kama madaki a daula kai kuma abin da yasa na san maka hakuri kai sai da na nesa da kai ni'ima na kai ka kai eh, to ai wato ya bayanin ya kuka ji zaben yana ta tafiya zaben yana tafiya daidai gurgudu ana abin da ake daidai gurgudu da eh, muna muna nan ana ta sara ne ana sara ne an dai sare na cire kunnuwa sababbin addinan da muka so kun ba yaran ai ba ku san wani abu ba yiwa excellence ku gaba daya taliyoyin nan da kwala kala ba su ne tasirin mutane wai yau ni ga shedi shi shi ka sa ba kaga taliyoyin din inda za ka ga su guda biyu mutane ba su guda ɗaya akwai sa'auri za su akwai sa'auri su kun san muna da yan banga da yawa ba kawai ka tara nan ci muna hawa ka daina cin wannan mai girma ga wanda garo ka taimaka kara wallahi wannan ni kadai ki amma su kara musu kai to shi ke ai za ku yaran da ku tabbata da kai sun buga ba a tashi a din da kai duk ɗaya ne yaran da an buga in sun buga ne tabbas ba a tashi gobe za a faɗi sa ko da tsari daga nan ainihin muka yi da ni in Allah da Allah ba mu nasara mun ci mulki kana gobe ka zo ka kana kana gida mu za mu saka gobe ka zo ka karbi dubu biyu na ƙara mai yanzu na ƙara mai ɗari dubu uku dubu uku a mutala zo ba godiya nake mutala godiya nake godiya nake na mu'azzin ai ai kun yi kokari kun yi kokari